Cikin shirin saura kwanaki shida Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa ya binciken FBI ya shafi zaɓen abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu Amurka za su tafi rumfunan zaɓe domin su zaɓi magajin shugaba Obama. Kamar ranar Juma'a da ta gabata, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna Clinton za ta yi gagaruman nasara har ma ta shafi makomar majalisun dokokin ƙasar guda biyu. To, amma bayan da daraktan hukumar FBI James Comey ya ga majalisa cewa hukumar tana sake buɗe bincike da ta yi wa ‘yar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton kan saƙonnin imel ɗinta zamanin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Masu yari sun ce hakan ya rage kuzarin yakin neman zaɓen nata. abin da muka tambayi Shehu Yusuf Kura kenan tasirin wasikar kan zaɓen na Amurka. To, kamar, kamar doki ne a sake shi a filin kuwa, e fita a guje ba wani a bayansa, ko kuma waɗanda suke bayansa ne musu tazara. Daga nan kuma sai a sa wa dokin nan wani linzami a dakatar da shi. saboda haka idan bai yi hankali ba waɗanda suke bayansa za su zo su wuce shi su je su ci ƙwallo ko su ci nasarar wannan su kuwa shi kuma yana baya a zahiri abin da ya faru kenan a wancan magana da muka yi da kai mun ce in ba wata kudura ta Allah ba to mm. san Allah zai yi wannan ba mm. babu makawa domin ita Hillary da ma yan jam'iyyar Republican su sun karaya ita kuma har ta ringa shiga kamar yadda muka bayani a wancan makon ta shiga jihar arizona tana shiga jihar texas za ta shiga jihar georgia duk waɗannan jihohi ne waɗanda ba ma a tunanin ɗan jam'iyyar democrat zai ci su amma ganin inda ta saka ko a guje ba wanda yake iya mata kaimi ba wanda yake iya mata linzami da haka ta shiga cikin waɗannan jihohi wannan takarda da jim comey shugaban hukumar binciken laifuka ta amurka ya gabatar yanzu ta yi mata birki ta yi mata tarnaki yanzu yarfa gumi take yi cewa ta ƙara sama ko da ƙyar ne ta ci zaben nan nan da kwana shida in allah yi mata wannan ta gode wa allah amma in ba sa'a aka ci ba kafin a kai karshen zaben nan watakila abubuwan da za su fito ma za su fi na wannan don haka ne ba wanda isan yanzu abin da zai faru daga nan zuwa kwanaki shidan nan. A bayanai da muka yi cikin shirin da ya gabata shine batun yadda kada ma'aikatan gwamnati su yi amfani da mukamansu wajen taimakawa ko kuma shiga harkar siyasa. Wannan wasiƙa da darekta ko mai rubuta ya tado da wannan batu da muka magana makon jiya. Eh, me ake cewa kai ne? to akwai shugaban marasa rinjaye ma matsalakan na majalisar dattijai wani ake sha da shi Harry Reid dan majalisar dattijai ne daga jihar Nevada shi ya ma rubuta takarda yana zargin shugaban FBI da cewa ya karya waccan doka da muka bayani a kanta a makon jiya to dokar da ake kira hatch act mm. haka kuma akwai wani tsohon ma'aikaci na white house wanda shine mataimakin lauya babban lauya na white house a lokacin mulkin shugaba bush karami wato legal counsel na white house wanda dan mm. jam'iyyar republican ne eh. shi ma ya rubuta takarda yana zargi yana so hukumar binciken laifuffuka ɗin ta binciki kanta cewa ta ya karya waccan doka ta Hatch Act domin ya kawo abin da zai iya rinjayar da zaben nan ya kawo abin da zai iya shafar sakamakon zaben wanda inda bai kawo shi ba da watakila sakamakon zaben ba zai zama yadda zai kaya ba saboda kaga waccan <laughs> doka da muka yi magana a kanta sai abin ya zo kamar arashi sai zamanto gashi yanzu ana ce ce ku ce ma a kanta cewa shin daraktan nan na FBI ya karya waccan doka ko bai karya waccan doka ba. To, akwai kuma masu zargin cewa kamar shi daraktan yana da son zuciya a wannan siyasa duk da cewa an masa shaidar cewa mutum ne mai nagarta mutum ne da yake faɗin gaskiya da riƙon amana. To, ya kamata dai mutane su sani cewa shi wannan mutum da ake kira Jim kowi dama ɗan jam'iyyar Republican ne. ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba bush ne a matsayin mataimakin attorney janar na wannan ƙasa a lokacin da shugaba bush yake mulki kuma ma ya taɓa ba da gudunmawar kuɗi ga ɗan takarar jam'iyyar republican mitt romney ya kuma ba da gudunmawar kuɗi ga ɗan takarar jam'iyyar republican john mccain kuma ya taɓa yin aiki a ƙarƙashin kenneth star wani mai bincike na musamman da aka kafa domin ya binciki iyalan Eh, bill clinton da ya hada har da hillary clinton to yanzu waɗannan abubuwa da suke fitowa shi yake sawa mutane suke ta baba anya mutumin nan duk da yake an ce mai mutunci ne mai gaskiya ne mai rikon amana ne anya siyasar da take zuciyarsa yanzu ba ita ce ta danne waɗannan halaye nasa na gaskiya da riƙon amana da kirki ba siyasa son zuciyar siyasa ta danne tsarin aikinsa har ya fito ya yi wannan domin kamar yadda ka faɗa yanzu labarai ake a duk ƙasar nan cewa akwai alaƙa cewa gwamnatin amurka ta fito ta ce wannan satar bayanai da ake yi daga ɓangaren jam'iyyar democrat rasha ce take yi lokacin da hukumomin tsaro suka fito suka yi wannan bayani ita ita hukumar FBI ta tsame kanta ta ce a'a banda ita saboda shi shugaban yana so ya kiyaye cewa kada a yi wani abu da zai rinjayar da sakamakon zaben nan akan Donald Trump to sai kuma gashi ya fito ya yi abin da yake cewa ba zai yi akan Donald Trump ba ya yi akan Hillary Clinton dan haka ne mutanen Hillary Clinton da kuma waɗansu 'yan jam'iyyar republican ɗin waɗanda ba sa goyon bayan donald trump da kuma sauran mutane waɗanda ba ruwansu a cikin wannan faɗa na siyasa suke cewa bai yi gaskiya ba kuma idan har haka ne to hakika ya yi abin da ma wasu suke ganin ya kamata ya sauka daga kan mukaminsa. Ƙuri'ar neman jirin ra'ayin jama'a na nuni da cewa har da hilar ke kan gaba. Ba buƙatar jama'a su yi hattara kan dogaro da waɗannan ƙuri'u saboda ganin haka ma aka yi wacce ƙuri'a ta ƙasar Ingila ta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Yau wato batu na farko shine wannan zaben shugaba ne. ba wani ƙuri'ar ra'ayin jama'a ba ce domin ƙuri'ar ra'ayin jama'a ƙwararru suna cewa ta bambanta da zaben shugaba in mutane sun zo zaben shugaba suna baiwa abun muhimmanci fiye da idan a ce ƙuri'ar ra'ayin jama'a ce na farko kenan na biyu kuma zaɓe a nan amurka dama mun sha faɗa sahabu tun a kwanaki da suka wuce muke cewa akwai jihohin da bisa al'ada jam'iyyar democrat suke zaɓa a yanzu ta yanzu inda za a yi zaɓen yanzu akwai jihohin da ko miliyan nawa ka ba donald trump ba zai ci su ba jihohi irin su california irin su new york irin su new jersey irin su pennsylvania irin su jihar obama ta illinois mm. waɗannan manyan jihohi ne waɗanda ɗan jam'iyyar republican baya ce ita kuma jam'iyyar democrat ƴaƴanta ba sa cin zaɓe a jihohi irin su alabama irin su mississippi irin su um, wyoming irin su georgia da sauransu mm. saboda haka idan ka ɗauki wannan kace to akwai jihohin da dama cin jam'iyyar republican ba ta ci mm. wannan kuma dama cin jam'iyyar democrat ba ta ci to in kai wannan tsarin kawai a yanzu in za a yi zaɓe akan wannan fasalin Hillary Clinton ta ci zaɓanta. Domin yanzu tana da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa daga waɗannan jihohi guda ɗari biyu da saba'in da hudu. Shi kuma a jihohin da zai ci babu gardama yana da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa ɗari da sittin da biyar. Saboda haka inna ake kai ruwa rana su ne jihohi guda shida ko bakwai ko takwas. to ko da ka bashi waɗannan jihohi shida ko bakwai ko takwas da florida da ohio da north carolina da, da, da nevada da, da, da, da New Hampshire waɗannan jihohi ko da ka ba Donald Trump su ba zai iya cin zaben ba idan dai har su kaɗai ya dogara da su. Idan ma tsaro za su tuna ranar ɗaya ga watan biyu na wannan shekara mun kawo muku hasashen da masanin ilmin taurari Malam Ɗanladi Abdullahi ya yi kan zaɓen na Amurka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya gaya mana. Ana gida a gidansa. Ai da wani ita wata kaddara amma amma amma amma wa'ancan da muka ta kafa gunki. Amurka mace ce za ta ci zaben Amurka zaɓe mai zuwa ko namiji? A Yana nuna kamar alamun macen kwarai da gaske. Ai mai gida a gidansa, <laughs> ai Venus ita ta fito da harafin Venus ma ita ita kamar yadda su wancan zaɓen wannan farin jin nasu yana nan. Na'am. Yawa kuma da alamun za su za a in har sun ci gaba da mulkin za a samun karfin ci gaban tattalin arzikin ƙasa gaskiya. Na'am. Kwarai da gaske amma da kuka da alama ita ta kawo mulkin. To to to to. saboda suna da harafin ha'i shi shi ne muke ce masa um, shamas eh. kuma yana da taurari ne wanda ake samun mulki cikin ruwan sanyi da ba wahala ba komai su can za su wahalar amma sunan ba wahalar cikin ruwan canji na zo su za su gaba mutunci. Jam'iyyar Republican waye zai kasance mata dan takaranta Donald Trump zai samu nasara ko wani mutum daban. Eh da alama shi zai shi zai. Amma aka zo zaben ƙasa baki ɗaya tsakaninsa da Hillary. A Hillary za su To. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa habo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.